amma daga ita har Muhammad din zufa ne a jikinsu. Sosai su maye ke kuka tana guwa kanta a jikin filo. Ba zafin da alamin ke dandana mata bane ya fi ratsa ta ba. Wani irin sarawa kanta yake yi kamar wacce ake fiskan gashin kanta da ƙarfi. Haka take ji a cikin kanta. Kuka ta saka sosai dan abin ya haɗe mata biyu. Ga azabar da alamin ke gana mata sosai kanta yake bugawa. Ji dake kamar ta zai fita. Sai salati take tana murza kanta akan filo. Ta bangaren al'amin kan yau ba a ji ba a gani an amsa sunan makaho yau. Don ko kukan da mai take yi ba ji yake ba, hankalinsa yana gefe damuwarsa kawai ya ji abin da yake gabansa sumayya kan jin wasu irin buga da kanta yake yi akai akai jijiyoyin kanta kamar za su tsinke ko gani ba ta iya yi sosai yanzu duk da a duhu suke amma duhun da take kallo yanzu ya fi duhun ɗakin sosai bakinta ya bushe sai shakuwa take ta yi tana kiran ruwa da muryanta wanda baya fita sosai amma ina muhammad bai san ma tana yi ba abin da yasa a gaba kawai yake fama jan numfashi sumayya ta yi da karfi jin wani irin wahalallen shakuwa ya gwada numfashinta duka sakewa ta yi jakab ta koma jikin filo Muhammad bai farga da halin da Sumayya take ciki ba sai da ya gama samun nutsuwa. A hankali zare jikinsa a nata. ji yayi kamar an watsa masa ruwan allurai a cikin idanunsa. Soki yake ji a cikin ƙwayan idanunsa sun fi ɗari. Rumsa idanunsa yi da ƙarfi yana kiran sunan Allah. Jin wani irin barkono da soki yana caccakarsa. Tun da yake a rayuwarsa bai taɓa jin azaba irin wannan ba. Kansa ya haɗa jikin bango, ya buga da ƙarfi, ji kake gau Ya silale kan katifa baya motsi. Har asuba Muhammad da Sumayya a suke suke su farfado ba. Babu wanda ya san halin da suke ciki sai Allah mahaliccinmu. A hankali su mai ta fara motsi. A hankali take kokarin bude idanunta, sai kuma ta maida su ta rufe da sauri. Jin wani irin nauyi da yake mata. Sai tafi minti goma kafin ta sake bude idanun nata. A hankali har ta bude su duka. Ware ido ta yi tana kallo dishi-dishi. Har idanun nata suka sauka kan Muhammad, wanda yake yashi a gefe, ga goshin shi a fashe. Cikin matukar razana, ganin su kamar wani matacce. Haftowa ta yi da kuzari za ta miƙe. Ƙara ta sake tana ambaton sunan Allah, ta koma ta kwanta jin wani irin raɗi da yake ratsa ta kasanta. A hankali ta miƙe zaune tana cije leɓinta, ta fara rarrafawa zuwa gare sa. Matsuwa ta yi sosai ta tattaɓa sa, jin baya motsi ya saka ta yin ƙara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku, dan Allah Muhammad, kar ka tafi ka bar ni. Wayyo na shiga uku na, wayyo mijina na bonu. Ganin kamar su ma yayi sai kuma ta rarrafa da sauri ta ja blanket ɗin ta rufa masa a jikinsa. Da rarrafe ta sauka kan gadon, towel ɗinta wanda yake yashi a ƙasa ta ɗauka ta ɗaura fridge ta wuce ta ɗauko ruwa haka ta rarrafo zuwa bakin gadon a saitin inda yake hannu ta saka ta buɗe bakin goran ta tsiyaya ta watsa masa a fiska amma shiru muhammad bai tashi ba kuka ta sake tana bulbula masa ruwan sanyi a fiskansa amma ko motsi bai yi ba wayyo muhammad wayyo mijina na shiga uku na allah ka taimake ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wayyo muhammad a matukar gigice ta saka kunnenta akan kirjinsa Jin zuciyarsa yana bugawa ya sa ta ɗan kwanciya don ta gane su ma ya yi. Tunawa ta da lambar Maimuna ƙanwar Ammar a wayarta ko ta kira ta ne domin ta haɗa ta da Ammar ko zai taimaka wa mijin nata tunda ita ma yanzu haka tana buƙatar taimakon. Gashi bata san waya ta kira ya tallafa musu ba. Da rarrafe ta isa ta ɗauko wayan jikinta yana bari. Kiran Maimuna ta yi tana ɗagawa ta ce Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam anti Sumayya ina kwana. Lafiya Maimuna Don Allah Ammar na gida ne? Lafiya kan anti Sumayya na ji muryanki a dishe. Na ce miki Ammar yana gida ne? A'a, wallahi yau ya bar gari da asuba dinnan. nan. Kashe wayar su ta yi don ba ta lokacin Maimuna. Da sauri wani tunani ya zo kanta, ta rarrafa ta isa wajen kayansa. Buɗewa ta yi ta ciwo masa kayansa, in ya so sai ta saka masa. Duk da samu ta fita ta kira masa keke su tafi asibiti. Duk da ba lafiyan ne da ita ba, ko da rarrafe za ta fita taimaki rayuwar mijinta. Kayansa ta buɗe ta ɗauko lafiya ta ajiye. Ta sa hannu za ta ɗauki gajeren wandonsa, ta ji hannunta ya taɓa wani abu mai ƙarfi kamar gidan agogo. Hannu ta sa ta zaro abun. Haka kawai ta ji hankalinta bai kwanta da wannan karamin akwatin ba. Hannu ta saka ta buɗe. Da sauri ta rufe idanunta, ganin wani irin haske da ya kashe mata idanu. A hankali ta sake buɗe idan nata ta kurawa sarkan ido. Sarkan yayi haske ya sake mutuwa, fari ne sosai. Sarka ce mai kyau sosai. Ga zanen zaki a tsakiyar sarkan. Sosai sarkan yake sheke yana komawa normal. Jikinta yana bari ta rike sarkan. In dai bata manta ba, al'amin ya ce mata baban shi ya bashi sarka. Ko dai wannan ne sarkan. Me dalilinsa na cire sarkan a wuyansa? Rarrafawa ta yi ta isa gare sa. Sarkan ta ɗauka ta ɗora masa a wuyansa. Ai sarkan nan na shiga wuyan al'amin ya wani irin haske sosai. Sai kuma ya koma normal bai sake hasken ba. Da rarrafe su mai ta fita a kofar ɗakin. Subhanallah. Ta ce ganin har rana ya fito. Duk lokacin ana neman kusan karfe takwas ne na safe ko sallan asuba ba su yi ba. Rarrafawa ta sake ta shiga kicin ɗin. Ketil ta jona a soket. Tana zaune ita tafasa ta juya a cikin boket. Ta sake saka wani sai ta je gitar guda uku sannan ta fara kokarin mikewa domin ɗaukan bokit ɗin ta yi banɗaki da shi amma ta kasa ɗaukan bokit ɗin ta yi banɗaki da shi kuka kawai ta sake ta koma ta zauna muhammad kantin da sumayya ta fita cikin ɗakin ya farka sosai idan suke masa zogi kamar an kwakule masa su tun ɗazu yana kwance don da jikinsa a sake yake da sauri ya mike jin kukan sumayya ta windo sai yanzu tunanin abin da ya faru ya faɗo masa take tsikan jikinsa ta mike hasbunallahu wa ni'mal wakil yace yana mikewa zaune dafa kansa yayi da karfi jin inda ya buge din yana masa raɗaɗi a haka da ya lallaba ya miƙe zaune jin bai da sutura a jikinsa ya sa ya fara lalubin gadon ji kawai ya hannunsa ya taɓa wani abu mai damshi damshi ga karnin jini da sauri ya miƙe sauka ya ɗauki wandonsa ya saka a cikin kayansa yana dafe da kansa har lokacin idanunsa a rufe suke sumayya sumayya menene ya ce yana ƙarasuwa kusa da ita ai barin kukan sumayya ta ta zara idanunta ganin al'amin akan kafafunsa hannu ta saka ta kamo nasa hannun Na kasa tashi ne, ga rana ya yi, ba mu yi wanka ba, gashi ina son da kai ruwa ban ɗaki na kasa, gashi ka soma na ya tashi. Tana magana, tana kuka. Rungumar ta Muhammad ya yi da ƙarfin gaske. A hankali ya buɗe bakinsa da ƙir, yana magana kamar mai tsoron yin magana. Sumayya ina son ki, Sumayya ina son ki, Sumayya ina tsananin ƙaunar ki. Ba zan taɓa mantawa daren jiya a rayuwata ba. Har abada, ke ce cikin farin ciki na. Ina fatan har gobe, har in koma ga Allah na kar na miki butulci matata ƙarar rungumarsa ta yi sosai ta ji wani irin sanyi a ranta da tausayin mijinta ni babu abin da zan ce maka sai da maka fatan gama duniya lafiya mijina har abada ba zan taɓa ka ba har sai rana da daina numfashi in Allah ya yadda. to baki ce kina so na ba 143 me yake nufi kai tunani mai zurfi wanka nake so na yi na yi sallah rana yayi kai min ruwan bayan gida to ya ce yana sake ta Bokit ɗin ruwan zafin ya ɗauka yana tafiya. Har lokacin idanunsa zafi suke masa kuma bai buɗe su ba. Bayan ya ajiye ruwan dawowa yi. Yana dawowa ɗiban ruwan sanyi ya saka wani bokit ɗin daban. Sumai da take zaune har lokacin akan dakali. Ta ce masa, gabaf a kicin ka kai min banɗaki. Ta ce masa, haihuwa ki kai ne wai gimbiya? Mutuwa na yi. Insha Allah ba yanzu ba. Ya ce yana ɗaukan bokit ɗin. Kaiwa banɗakin ya fito. Sumai da ke kan dakali ya cicciɓa ya banɗakin da ita ya ajiye ta. To ka fita bana. Wai ma menene karfi idan ka yau kam kake budewa? Idanun ciwo suke mini yau kamar barkono ne a cikin su. Mm. Kawai Sumayya tace tana hada ruwan wankanta. Duk yana ta so Muhammad ya rabu da ita ki yayi. Shi ya taimaka mata ta yi wankan. Ya dauko mata wani towel din ta daura. Ruwan ya cika a buta ya bata ta yi alwala. Shi ma wanka ya yi fita ban ɗakin. Har lokacin idanunsa a damƙe suke. Ya yi alwala ya shiga cikin ɗakin. Zuwa lokacin Sumayya ta yi sallah tana zaune tana lazumi Bayan ya idar da sallan, a hankali sa hannu ya shafo sarkan wuyarsa. Da mamaki ya kalli Sumayya. Gimbiya, ya naga sarka a wuyana kuma, ke kika ɗauko ko? Da mamaki Sumayya take kallon sa. Yau kuma Gimbiya ta zama kenan? Eh, ni na saka maka. Ka ce babanka ne ya baka, sannan baka sakawa, akan me? Sumayya na ki saka sarkan nan ne, saboda su biyu ana kokarin fiske sa a wuyana, shi yasa na sakawa. Kamar ya, ban gane ba. Wallahi barayi mana, ka ce kasuwa zaka saida, abu ya kisewa. amma barayi suna ƙoƙarin satansa. Allah ya kyauta, wai ba za ka bude idanun naka bane ba? Ba musu ya dan fara kokarin bude idanun nasa. A hankali a hankali har ya buɗe su duka. Ya ilahi, Sumaya ta ce lokacin da ƙwayar idanun ta ya sauka ƙwayar idanun Muhammad, ya yi jazir kamar jini zai ɗigo. In ka ga idan nasa za ka ɗauka ko an buga masa ne jini ya taru a ciki. Sumayya, me na jikin yi salallami? Ba komai, yayan Khadija, kaga idanunka kuwa? Ta ya zan gani bayan ba gani nake ba, me idon yayi? wallahi kamar jini zai ɗigo ya yi jajazir kuma ni ma raɗaɗi nake ji a cikin idanun sosai fa Allah ya kyauta Brian da sauki sai mu je asibiti amma dai yanzu ta je kemis ka siyo min maganin rage raɗaɗi kai ma sai ka siya wa kanka har wajen ya kumbura gaskiya ne kan nawa ma ciwo yake min wallahi gashi kuma yunwa nake ji ke ma na san kina ji bar na haɗa duka sai na siya mana ni kan ba zan ci komai ba ka biya shago ka ɗauko min lemo na babu daɗi ɗaci nake ji ka tura a kira Khadija ta zo ta gyara min kofar. ni kuma bara na yi sauri na fita da zanin gadon don ya ɓaci sosai to ki zauna mana kawai ne tafiyar ba ta yi kyau ba bara jika zanin gadon in dawo sai na wanke ya ce yana fita a ɗakin bayan ya ɗauki zanin gadon waje muhammad ya fita bayan ya kai zanin gadon ban ɗaki tsallake titi yaro ya samu ya aika gidan gogo a kira masa khadija shi kam ya wuce kemis ɗin jan busko yana isa kemis ɗin ya samu layi dole ya zauna har aka zo kansa magungunan da ya siya har da na ɗigawa a cikin ido ya bi shagonsa lokacin shagari ya buɗe ɗauko su mai lemo ya yi ya sai abinci duka yana rike da ledodin a hannunsa har lokacin idanun raɗi suke masa ya zo tsallaka titi kamar daga sama ya ji mota yayo kansa gadan gadan da gudu ya fara kokarin kaucewa amma ina sai da cikacin masa kamar za su kaɗe sa amma suna zuwa kusa da shi suka ja birki sosai ya tsorata sai kiran sunan Allah yake yi wasu kattai ne hannunsu ɗauke da bindigogi suka fito a motar dukkansu sun rufe fiskokinsu da max kamo muhammad suka yi suka ɗaga su sama suka tura sa a mota sai ihu yake na neman a taimake sa amma ina mutane kowa gudu yake karaɗa haɗa da shi muhammad yana ji aka tura su a cikin mota suka ja khadija da tsallake titi ganin yayanta ya saka ta tsayuwa jiransa akan ya tsallako su karasa gidan a tare kamar a mafarki ta take ganin abin da yake faruwa da dan uwanta ihu ta saka ta ruga a guje ta tsallaka titin kafin ma isa gare su tuni sun ja motar sun yi gaba kuka ta sake sosai tana a taimaki yayanta sai a lokacin jama'a suka fara dawowa sosai surutu yake tashi a anguwan ana ta bawa Khadija hakuri wacce take kuka kamar ana tsinkar ranta da tsinke. Wasu kan mai da zancen abin da ya faru suke yi. Khadija da ke duke tana kuka ta ji an dafa ta. Dagowa ta yi da sauri tana kallon sa. Lafiya Khadija? Me fa na ga mutane a tare akan titi? Ga kina ta kuka ke kuma. Wayyo shagari, yaya na barayi sun sace sa, sun tafi da shi kuma su duk a rufe yake da Max. Tana maganar, tana kuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu fa ya bar shagon, ya dauki lemo, yake sanar da ni yau ba zai fito ba, na zauna a shagon. sai da ya fita ga ashe ya manta bai dauki maganin da ya shigo da shi ba a hannunsa shine fa na biyo masa domin na kawo masa yana maganar yana hawaye Khadija miƙewa ta yi har tana ganin jirjiri shagari yana rike da ita da taimakon sa sau koma gidan goko don ba za ta iya zuwa gurin Sumayya ba a halin da take ciki yanzu nan Assalamu alaikum shagari ya sallama kofan goko wa alaikum assalam lafiya me zan gani me ya samu kadija zaunar da ita shagari yi a hankali shi ma ya zauna a ƙasa ko kujera bai nema ba tsaban tashin hankali Khadija tana kuka shi ma yana hawaye. Duk da yana namiji amma batan Muhammad ya shiga jikinsa. Kun zauna kuna kuka ba ku faɗa min abin da ya faru ba. Gabaki ɗaya kun sa raina yana tsinkewa. Goggo ta faɗa jikinta yana rawa zaninta har yana kuncewa. Wallahi goggo oga al'amin ne wasu suka ɗauke sa. Kamar ya suka ɗauke sa ban gane ba. E ina ga kidnapping ne masu garkuwa. Yan garkuwa da mutane kuma? Ina Muhammad ya kuɗin da za a yi garkuwa da shi har a nemi kuɗin fansa. Sai kuma ta fashe da kuka. na shiga uku ne Amina Allah ka taimaki wannan bawa naka Allah ka tsare shi a duk inda yake albarkacin annabi da alkur'ani Amin Goggo shagari ya ce yana dafe kansa don ko mutuwar mahaifinsa bai tashin hankali irin na yau ba kudin baban nasa ya rasu ne lokacin bai yi wayo sosai ba sai Allah Goggo anti da sani ba ina tsoron kar wani ya kai mata labari ta zo ta daga hankalinta gade ke ki sanar da ita Goggo haka ne Khadija ki daina kuka ya isa haka addu'a yake bukata ba kuka ba Dole na yi kuka gugu shi kaɗai nake da shi, nake gani hankalina ya kwanta. Yau an waye gari, ban san halin da zai shiga ba. Ki haƙuri Khadija, na je gidan yayin naki na samu Sumayya. To gugu kawai ta ce tana ci gaba da kukanta. Shagari ma miƙe waye kamar ruwa ya cisa ya yi waje. Ta ɓangaren Sumayya kan bayan fitan Muhammad, kwanciya ta yi, haka kawai take jin faɗuwan gaba for no reason har bacci ya ɗauke ta. Goggo tana da fita a gidanta, sai zulumi take yi, ta ina za ta fara sanar da mace an sace mijinta amma dai gara ta faɗa mata da ci a wani wajen tana shiga gidan ko ta bin kofar yan uwanta ba ta yi ba kofar sumayya ta yi tana kwaɗa sallama sumayya da ke tsaka da bacci ne ta farka jin ana sallama amsawa ta yi ta sauka akan kujeran a hankali tana ɗingishi don dai yanzu jikin da sauƙi ne ta shiga ruwan zafi la goggo san da zuwa bismillah goggo ki shigo a'a sumayya ke dai ki bari zan zauna a wajen ban kujera kawai Kicin sumayya ta shiga ɗauko gogo kujera Da ido gogo ta bi ko ita yarinya ce ta fahimci me ke faruwa. Hawaye ne cika gogo idanu, biyun ta so ta daure kasawa ta yi. Sumayya kam sosai jikinta yake rawa wanda bata san dalili ba. Tana ajiye gogo kujera, ita ma a bakin kale ta zauna ta yi shiru. Sumayya, na'am gogo, kin dai san rayuwar ɗan adam yana tafiya ne jarrabawa ko? Ƙwarai kuwa gogo, ta ce tana ƙara gyara zamanta, don ta san tabbas akwai abin da yake faruwa. Sumai ina son ki kwantar da hankalinki kuma ki rungumi kaddaranki a yanda ya zo miki. Ina so ki yi haƙuri da abin da zan sanar da ke Sumayya. Ki kwantar da hankalinki, addu'a kaɗai dace ki yi. Me faru ne goggo? Sumai ki kwantar da hankalinki. Ta ce ganin Sumayya har ta miƙe tsaye jikinta yana rawa tana kallon ta. Goggo, me ya same shi? Tabbas na san abu ne ya faru da shi. Tun ɗazu wallahi zuciyarta take tsinkewa. Ta ƙarasa magana tana fashewa da kuka. Sumayya ki yi haƙuri, wasu da san su waye bane ba suka zo suka tafi da shi ki kwantar da hankalinki in ma masu garkuwa ne muna jiran kiran su insha Allah babu abin da zai fa Gurka bata karasa maganar ta ba dalilin ganin su mai ta zube a ƙasa tim da gudu ta yi kanta tana girgiza ta tana kuka jin kuka a kofar su sumayya yasa inna asabe lekowa wa nake gani kamar amina me yasa matar makaho kuma wallahi inna muhammad aka sace shi ne na sanar da ita kinga kawai sai ta yanki jiki ta faɗi to ai sai ki kama ta mu je asibiti ashe abin da mu dai sanar da ni gaskiya ne wai an kama makaho banda haukan ki da nofas. ina so ina kama na kashe shi ko dan kudin da ga yana dan samu ne oho in nake taimaka mini bar zuba mata ruwa da gudu goggo ta yi daki ruwa ta ɗebo a firji ta zo ta watsa mata amma su sumayya bata tashi ba Cicciɓa ta suka ita da inna asabe za su fitar da ita waje sai ga Kadija. inna lillahi inna me ke faruwa Kadija. je ki rufe musu kofa ki zo mu tafi asibiti ki sauri To goggo, ta faɗa tana kuka ta nufi ƙofar yayanta. Rufe wa Sumayya ɗaki ta yi da ƙofa ta yi bayan su goggo. FMC suka kai Sumayya, suna zuwa aka bata gado. Khadija shagon yayanta ta wuce saboda rashin kuɗi a hannunsu. Shagar dubu goma ya bai Khadija, ya ce mata na cinikin yau ne. To masu sauraro kun dai ji abin da ya samu al'amin. To amma wa'inda mutane ne wa'innan wa'inda suka suka sace shi. Me ya musu? Turo su aka yi? In turo su aka yi, waye ya turo su? Ya labarin Kamila da kuma ƙanagarin da suke bibiyanta. Shin, ya ta kaya tsakanin su Amma kuma na ga a cikin kwament na ɗazu da aka ɗaura. Na ga da yawa suna cewa ba su tausayin Kamila ba. Su Amira har da cewa Allah ya ƙara da Sista Shamsiyya Salifu da su uh, Sista Aisha ne ga sunan dai suna ta cewa Allah ya ƙara. To, to shi kenan dai. Ta jawa kanta kenan ko? To Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. Domin jin yadda za ta kaya tsakanin su sai mu tara a kashi na gaba domin sanin ina al'amin yake, a wani hali yake ciki, sannan a wani yanayi su sumayya za ta farfado. Sannan abu na gaba kuma ya kamila za ta kare da wa'in na nata. Na ga addu'o'inku sosai ina godiya Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya kara mana lafiya baki daya. Domin samun damar a samu guda biyu gobe idan Allah ya kai mu sai ku yi kokari wannan bidiyo din ya samu like sosai. Akalla ya samu like 300 zuwa sama banda zuwa ƙasa in har ya kasance haka to zan yi ƙoƙarin kawo muku guda biyu in kuma an samu ƙasa da haka to za a kawo guda ɗaya ne gobe idan Allah ya kai mu duka da nan zan dakata sai mu tara a kashe na gaba da yardan Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya ko huta lafiya mun gode kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna ash multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shi da mu haɗa da hausa na ƙwararrun marubuta mun gode